mata mutanenmu gashi na fito mana da wani magani kun gan shi kala biyu ana kiran shi ice cream din mata hmm, ba dai zaƙi ba ina nake zaƙi nan haka nake ƙara wata zaƙi kawai ki zaki ta zaƙi mhm, ki daɗi a san akwai mazan da suke cewa wai sun fi mata daɗi wai an musu kaciya da zuma <laughs> to ba haka bane ga ice cream ɗin mata ice cream ɗin mata kenan yana ƙara ni'ima yana tightening mace sannan yana ƙara daɗi sannan ina da tsimin ni da mijina gan shi gan shi gan shi shi ma daɗi yake ƙarawa ya ƙara daɗi sosai sosai na gyara ne ba na komai ba ne ba muna bukanci ba ne ko muna gyara ne sannan muna yi da ku ne maza sannan akwai na maza akwai na enlargement akwai na infection kala-kala ne na maza ɗin ma still ai maza kuma kuna gyara kowa kwayi ne to ina da na maza ina da na mata ina gyaran amare ga duk mai so zai iya kira na da numban da za a sa a screen na gode ku huta lafiya